ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا قال الرؤيا الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن بشارة هو أن المسلمين البشر kowane mako a shi wannan rana a kuma da shi wannan lokaci suna roƙon ya ana da datar da mu da abin da yake mai kyau kuma ba mu yi aiki Allah maka kuma ya jagora ta da karanta a yau a da ya gabata an samu wato ya bi wani da ya kuma Allah ya sa kuma ba a samu wani

kuskure ba cikin wannan ya faru da gaba Allah ya kare Allah kuma ya mara ta kuma yan ban wanda ba kuma a yau shi ne karshen eh, watan Zulqa'da wanda ana yin gobe shi ne farkon da hijja da kuma shi ne afdalul jami'in duniya da baya bukatar dogon bayani ko sadarwa da mutuwa kowa a na'imin bidi musamman yanzu zamani na ya yada labura da watsa labaran a hanyoyin watsa labaran da yawa masu duba facebook sun gani masu watsa wani tura masu twitter sun gani duka abu ne da ya ke kowa yana sanar da a sha ma'ai da kuma me za a cikin baya bukatar wani dogon bayani illa dai da wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi wannan lokaci lokacin da aka ce lokacin alkhairi ya zo to ba wai a damu da ya dace shi ne matsala ba a yi kokarin aiki da shi domin kada ka zama to mai kokarin yaɗa abin da ba za ka yi ba sai ka fada tsawo a tarbonan nan da bijirle wajen zauna a kuma kuma an yi sunan ta afala ta wannan tabi'ar ya kenan wanda ya yi gaya maka zuwa tsaye don zuwa tsaye alhali shi ko musulunci ya ce maka yi abu annabi ya gaya mutane yi abu da ke wa ana awon ne ni zan fara yi ina da kyau sun kara tsawon masu yada alherai ko ba yada wanne matsala da yi kokarin shiga tsawon masu aikin wannan alheri sai ya zama hujjatan alai Allah ya kare Allah kuma ta sa yadda aka yi ta tunatar da mu Allah ka sa kare mu da musulma su nadama yayin da lokutan za su kare da cewa har sun kare ba mu wani abu ne ba na kwanan nan muka yi ta tunatarwa muka yi ta aliyu ramadan yanzu bayan ramadan wata biyu kenan kaga haka rayuwa ta take kwana talatin ya wuce bai yi kwana goma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa waɗannan kwanaki zaman mana kwanakin alkhairi kwanakin da za mu zama su ne za ni a talata Allah ma da su da shi na mu wayu da alƙaidi ba sai an gaya maka ba akwai yawan nawabi akwai yawan sadaqa akwai yawan azkar akwai yawan tilawar Qur'an akwai tilawatul arham suna da sai da yawa ga azumi yana ciki ba azumi ne kadai ba to da yawa kuma ta yi kan alƙaidi sai su dauka yin azumi ne kawai wani da ko wanda ya azumi kawai ba akwai da yawa wani ba Allah bai ba shi kowanne azumi ba ya runguma alƙur'ani wani kuma ya runguma wani ya wani yana da kuɗi ya taimaki wanda ba su da shi ne na alƙari wani kai suna da yawa Allah yi mu zama to kuma baya abu ya zo na alƙairi kuma mu yi ba Allah ya kare Allah muna roƙon mu ta samu sannan ce kowa yana da labarin abubuwan da suka faru a ƙasa mai tsarki da yan uwa musulmi da suka samu shahada wasu suka samu duka saboda wani karfe da gini a kan tsawa ya faru ne muna kuma Allah ta yi shahadar su ba su da lafiya a cikin Allah ba su lafiya wanda kuma abu da shafi su ba Allah ta sa su hajji mamu kuma dawo lafiya kuma yadda ta ke Allah ta mana kuma cikin littafin da albarka a zafin ba shi na yi a cikin jan shi ne babu da za mu a yau insha Allah wata sammu da ke akan التجسس والتحكم duka kusan abu dami kuma dukkan su cikin wannan hadisin da za mu karanta a cikin wannan babu addinin musulunci ya haramta bincike ba kullum bincike kan abin da ba ka da garanti a kansa musamman don neman aibin ta uwanka musulmi wannan aiki bai dace a ce kashi shi bai dace a ce ka shiga sahun waɗanda za su rika binciken ɗan uwanka musulmi abuwa min ahalin khair abuwa min ahalin shar abin da aka wuce ga da aiki da shi ne ya yi hukunci a kan mutum a bisa ba a ramin abin da ya bayyana gare ka kuma al'abdul hukumin albara'a asalin abin da aka sani da wata tangon da cewa shi kuma da suke da ka gani ne ahsinu zanna ne, suna haɗuwa ka kyau da damar ba wanda da ka ga mutum da ke ka ganin wannan muni a da ganin wannan zai yi kana ko ka ka ya ko ta hanya ka ce ka gani ana mai ganin mutumin jiki ka ga zai yi ka ga irin wannan kubban gidaje yana da kyau da rika yi wa ɗan uwan ka ke kyawun da kuma duk inda ka ga sun yi baka zanci alkhairi a wurin balle kuma bincike wani kuma har zuwa gida wani ya rika bin yana da dabbobi me ke yi a nan da aka yi da za yi aka yi da ba yasa inna wa radiyallahu ne, yake cewa duk mutumin da ya laye ko katangarka ka hango shi ka cire masa ido wala fi ma fa alaihi ba wani kitabi da za a yi al'ainu bil ain me ya kai shi wa ya sa tashi so da aka kiyaye irin wannan Allah madaukakin sarki ya ce wata sammu ne kana haka kuma nadewa wajen jin zancen mutane mutane suna hirar su ko suna zantawa ko na fata mai wannan ko ka zo wucewa ta wito ka zo suna magana sai ka nade ka tsaya kana ji man yadda ku jima musamman wanda bai so a jikan jan in kebe suna maganganu sun san daga su sai Allah da ya yi a shi ko wani ya da ko mutane su bai su shiga wani wajen da biyu wani abu makamanci wannan sai kai ka ce dole sai ka ji bal ma an buka ce da sai za a yi wannan bai dace malam ya kuɗi mana babin da ayoyi guda biyu kamar yadda ya saba in ji tsarin bawu ta'ala Allah mai yi da ɗaukaka yake wala ta yasta su a suratul mujahid Allah ce cewa ya ayyuhal ladina amanu ko kathiran min adh-dhanni

kaga ga da jolai ba kyau illa ma jada ba khairan sai zaton da ya haifar da alheri da dawo mutum da zaton mutum ne galibi ma ka ja ce zato dama wani zargi galibi ba a cika faɗan zaton ga tunanin alheri ba Allah ya ce mu nisanci mafi yawansa mafi yawansa ba alheri kada ce wala ta jaddasa kada ku rika bincike kuna laliban sirrin aibin mutum shi ne a tajjan ƙoƙarin ka gano me mutum yake yi a ɓoye in ya kuya me yake yi wanda ya kuya ya fi cancanta da ya tsira Allah shi ne muraƙaba muraƙaba kuma shi ya sa kullum mutum yake da kyau ya rika roƙon Allah ya sa masa sanin Allah ɗin ya sa masa jin tsoron Allah ɗin. domin yayin da ka san Allah a ya yake wannan zai sa ka bauta masa shi sirri wanda ya koye da fili kai abin da muke yi amma yayin da ka zama to a fili kai dai Allah ne ka koye kuma kai da ke ne ba kamar san Allah subhanahu wa ta'ala kana yaudaran kanka kana ga kamar yadda kai ake iya kuyan maka haka kake iya kuyan ma Allah halin ku abu ba haka yake وقال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا wannan ayin na zo a baya sannan kuma yanzu a ya sake kawo ta haka zai kawo ta a wasu babuka guda biyu da suke gaba saboda shigar ta cikin abubuwa da yawa lazina yuzuna mu'minina wal mu'minat wanda suke cutar da mu'minai maza da mu'minai mata da zargi da zato mummuna bi masu maktasabu ba tare da sun aiki aikata wani abu ba shi yasa ba farko Allah ya zargi wanda suke mai yuzuna Allah wa rasulahu sannan aka zo kan wani da domin duk kun ne ne Allah ya ce innal ladina yusuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fi dunya والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا إذ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا daga nan kuma aka kira mata annabi ya yi wanda zai kulle a haka za da cewa a mutane da Allah ya yi mu ya kuma tsora mana bautarsa to a cikin mu ma akwai da bai san kimar Allah subhanahu wa ta'ala يؤذون الله ورسوله suna cutar da Allah da manzansa yaya mutum zai cutar da Allah da manzansa Allah ya wadatu da cutar da ya wadatu kuma manzansa da amma abun nufi a nan shi kana saba wa Allah kana saba wa manzansa ba tare da ka san kimar ko ka jinki da girman su nawa ne suke saba wa Allah suke saba wa wannan Allah sallallahu alaihi wa sallama da da'awar kuma su masu son Allah ne mutane da yawa wani za ka samu eh, ana masa wa'azi daga an gaya masa qala Allah ko qala Rasulullah abu da zai fara gaya maka in ga dama zai ci na ruwanka na ruwanka da ni wani kuma ya ce ya ci to ba zan yi ba a ranar zai gaya ba wani ma zai yi irin addu'ar da kafiran farko suke yi Idan da gaske ne abin da kake faɗa har kana tsoratar da ni Allah zai mun kaza din ko ai kaza yanzu mun akan samu wannan wannan addu'ar kafiran farko ne اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك هذا من يقول فاهدنا إلى صراط المستقيم فسكت فأمطر علينا حجارة da السماء Allah ne abin da annabin nan ya zo da shi daga gari Allah yi mana ruwan duwatsu a wannan jayin mutum ya yi to aka samu mutane haka to sai muku Allah zai ma kaza zai ma kaza sai ce to ayi mana yana ga wani in ba a yi ba to shi akan daidai yake kamar mutum zai ce ƙarya ne Allah ya mun kaza kuma sai ba a yi ba wannan baya nuna yana kan gaskiya domin inda a yadda Allah ya mun kaza sai masa to kamar Allah ya biye masa kenan kuma Allah ba haka yake ba inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar kowane abu da lokaci da zai faru Allah ya ga dama kana saban ya barka kai kai har sai san da ya kama sai zama ba kai da shi hatta idan akhadahu lan yubdi wannan shine istidrak shine shine shine talala wa umli lahum inna kayfa sanastadrijuhum hatta ya'lamun wannan tsari ne na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu dace saboda haka wanda za su cutar da muminai maza da mata ba tare da sun yi wani laifi ba haka kawai ka ga mutum ka ina masa laifi ka duba kuma tsamatun kura shi ne wasu kuma zaɓaɓɓun bayan Allah mutanen kirki wanda suka rayu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har manzon Allah ya rasu yana mai yarda da su kuma yanzu suka sa a gaba suke cin mutunci suke zaki ko da ku an samu laifuka da suka aikata dama ba wanda yake sahabin manzon Allah ba su ne ba a yana laifi amma laifinsa kuma Allah subhanahu ta'ala ya yafe mu kuma Allah da kansa ya faɗa karara al-Qur'ani to a yafe mu bayan ya yafe mu kuma kuma ya yadda da su Allah bai yadda da mutum da zai canza daga baya kuma al'aqiba shi zai karshen rayuwa sannan kuma nan bayan Allah da suka gabata mu'minai na gari da suka zo a bayan su addu'a suke musu الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان saboda haka da sun aikata kurakurai wannan bai sa kuma kai wanda ne musu ba ne sai ka zama kawari ne kawari su ne babu babu suna kokarin kawar wa Allah ta rahama domin kulle shi wanda ya laifi to ba huwa kafirun khalidun mukhalladun fina ba maganar zai tuba Allah ya haka duk wanda ya zargi sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sun aika musu kuma akwai yake sun dade lalace daga nan kawai sai wuta ba magana su, ba magana Allah ya yi Ka kaga wannan mutum ne ba Allah ya tare mu duk wanda zai cutar da mumini ba ma a kai kwakwolin sahabbai ba don kuwan kama da kuke rayuwa da shi ɗaya ko anguwa ɗaya, ko yin aiki da ka cutar da shi ka gaya masa abin da bai dace ba to ka ɗora wa kanka da shi ne ƙage na ƙarya ga jingina wa mutum da isman nan da kuma zubi da girman mabayyani da girma Allah ka kare mu mana ya kawo mana wasu hadisai shi wannan babu mai albarka har guda a ciki na farko ce wa na bi hurairar da rabu yamma ba an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala iyyakum wa dhann fa inna dhanna akdhabu alhadith ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا يحسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم المسلم أخوه لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا التقوى ها هنا ويشير إلى صدره بحق امرئ من الشر أن يحقر أخاه كل المسلم على المسلم حرام يبلغ وعبده وماله إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وفي رواية لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجدوا وكونوا عباد الله إخوانا وفي رواية لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا كونوا عباد الله إخوانا وفي رواية لا تهاجروا ولا يجب بعضكم على بيت بعض رواه كل هذه الروايات ورواه البخاري أيضا ورواه أحمد هو يذكرون هنا الحديث wani hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda Abu Hurairah ya kawo mana shi Allah ya kara masa yarda ya kara masa daukaka wallahi duk wanda bai son abu hurairah ya gama tafi domin ba shi ba addini na gaibi sai masu dimbin yawa kana tsinewa abu hurairah ta rabu da Allah ya tare mu kisa wanda ba ta son addini a fagen maza suka tsani abu hurairah a fagen mata suka tsani Aisha radiyallahu anha domin yawanci masailun nisa fi riwayati Aisha radiyallahu anha wa Masayin nisa. في روايات أبي هريرة رضي الله عنه كان da كان زبد شطر ديني الله يكرم dan dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wannan hadisi iyyakum wa dhann bana ina jan kunnan ku dangane da zato fa inna dhanna akthar min dan zato shine mafi ƙaryar zance sai na ya zama tsakiyar zance domin abu ne da ba da garanti da ke jingina ma wani maka ga abun ba bai faru ba alamun ka gani na wani abu daban ka fassara ne wani abu daban saboda haka gidan ya zama to aka zama ne mutane bayyana maka kuma sai ka zo ka ce kashi wallahi gina da shi ka bari ka ya bayyana maka kafin ka faɗa isa ka ji ayi halal bayyi wal haram bayyi wannan jin ka rike abin da ya bayyana maka halal bayyi abin da ya bayyana maka haram bayyi wanda baka gamsu da shi ba ba sai ka rike wayan nan ka rabu da shi ya zama maka shubha wa man ittaqa shubuhat wa faqad istabra min dinihi wa 'irdihi ma kace da'ma yalibuka ila ma la yalibuka abin da ba ka da garanti ba ka tabbata wani ka za bai sai ka masa hukunci a kan dan uwanka da mutum to ai da za mu ci wani abu wala ta haddasu wala ta jasu kada ka rika lalibe sai ta haddasu lalibe galibi lalibe da mai ake da hannu to at-tahassus galibi abu ne da yake lahu alaqatun bil ilm sai malamai suka ce aktaruhu bil yad da har mai yawanci akan yi wata jasu shi kuma da ido da ƙoƙarin bacewa da wani abu makamancin wannan shi yasa na jaku abin da ya gaya wa ɗan uwan annabi yusuf ke rantsa shi ina mu ba ta su ne ka ku buɗe nan ku leƙa ku buɗe nan ku leƙa wani lungu da kuka gani ku banka da ku leƙa ba da jasu akwai na ido da jiki za ka je ka fanke a nan da ne nan da duba nan mutane suna abu sai kana banje ba su zarta ba sai kana ganin ko ka shiga wani tango ka fito wani rami tana ne kowa ta jiki ko na maka mutum wannan zai duka an ji kada ku aiki wala ta na fasu kada ku yi rige-rige wajen san duniya mun faɗa a baya a tanafu bil khairat wannan abu ne da ake so لذلك فليتنافس المتنافسون فاتبقوا الخيرات وسارعوا الى مغفرة من ربكم duk wannan abu ne da yake nuna sai alheri ne ana so a ganka a gaba gaba amma munafasa ma'ana hubbun nabi san abu mai kyau mai daraja wa isabu nafsi da kuma fifita kai akan wani shi aka hana ta kokari sai sai ka fi kowa riga ne yau sai ka fi kowa gida ne yau sai ka fi kowa abu kaza ne sai ka fi kowa abu kaza ne duk a duniya kar wani ya fika wani shi ba abu da ya sana irin ya ga wani ya sa riga ta fita shi hula ta fita shi yana cikin abokansa kullum shi so ke da shi a sama da zaran ya ga wani ya yi kamar sa sai kuma ya hadisin ya hada wannan wala ta hasadi kada ku yi wa junan ku hasada mun karanta babu hasad a darasin ne gabata wala ta bagadu kada ku rika sanyi ba wa junan ku haushi duk wannan mun yi a baya sai kokarin ka za a yi kula abu kaza da wane bai so sai ka matsale ka faɗa da mutu abu ne bai sun ci sai ka faɗa ka kuya ko bai san gani sai ka saka kuma ka ki zuwa kusa da shi idan ya ja wuce ja wai sai da wajen kuma dama dan hakan kai gafi wannan wala ta ba kar ku rika juya junan ku baya kuna gaba da juna kuna ji a wani juna shine ke wa kuno ibadan ba su kuwa na kama a zama bayan Allah yan uwan juna don haka hukumatul islam ta fi hukumatul nasar domin musulunci zai iya haɗa ka da mutum da ba san shi ba baka taɓa ganin sama ya raba ka kuma da wanda kuka fito daga ciki ɗaya matuƙar ya bar musulunci kaga kenan ka ɗauki ƴan uwanka musulmai ƴan uwan juna ya ƴan uwan dakar za ta tabbata al-muslimu aqul muslim ne la yanzu ba zai zalunci ɗan da musulmi ba zalunci da kowane hanya ta hanyar kasuwanci ta hanyar ilimi ta hanyar zamantakewa ta hanyar nasiha ta hanyar kowane irin abu da kasar zalunci zai shiga ciki ba zai zalunci ta kuma mu kuda babu zalunci da yadda yake wakana da kuma yadda bai dace wakanan ba sai ka ga rayuwar ba mun koyo ne wal mar'a ka bi nafsihi kowa ya fi kowa sanin kansa shi yana zamin da yan uwansa musulmai ko baya yi ya sani yana adalci ya sani baya yi ya sani duk addini ya hana zalunci wala ya zuluhu baya baya wulakanta shi ta hanyar ya tabar da shi ba zai masa hanyar da zai biya halaka ba mu koda ganin sai a hanyar halakar zai yi kokarin kaure zai kokarin dawo da shi kan hanya amma ba ka ga ɗan uwan yana neman hanyar da zai tafi in an yi magana da ji ah, shi ya jiyo kansa ina ruwa na ne ba na kira ba wannan maguzanci ne maguzanci shi ne in buɗe wuce kai na ya faɗa kan ba ba kan kuwa ba kan wa ake cewa zai faɗa ba almuhim kada mu zama muna makudanci a rayuwa nuna fitina fitina lahira ne da fitina to a lahiran ma muminan kwarai da suke yi zamantakewa kwarai ba su yadda da fitina ba illa بعضهم يومئذ لبعض عدو في هذا الجميع إلا المتقون sai masu tsoron Allah su ba a wannan ranar ma ba za su shiga tsawon yau mai yanzu yasiru mamu mina su za su taimaki juna ma a wannan ranar za ga wata suka yi soyayya ta gari yayin da ɗan uwansa ya ga ɗan uwansa yana buƙatar wani lada da zai tsira shi ne ma san halin da yake ciki ba amma zai ce da eh, ya guna haka gefen tsira yayin da ya gaban Allah idan ka samu lada ce wani dan kwana ne a cikin duniya in yi zaman da kewa ko kudi ya ga dan wahala ya taimaka mu ne mu shi ka kare mu ni kuma ni ne na mutum din ya biyo mutum ko karam karamci a wannan ranar sai zama duniya sun kira ka ko a wajen ranar ma akwai yanayin da wasu za su kira Allah ka samu dace wala ya haƙiƙuhu ni baya da dan wannan mutum kuma mutuncin da ya gaci cewa shi ba kowa bane wani ya gaci a wani matsayi sai nuna kuma da ne ya ko kuma matsayin wani wani wata dabara ce da kai ba ka ne kamar mai kuɗi ne wani ya samu kuɗi yana ga wayansa ne ba shi kai da ba ka da shi kuma yana ganin dakikan cutar ya hana za ka kan kusance shi ma sai ka jin aure ba. sai kana ga kudin nan da wato wato shi sauki ake samun kuɗi ba wajen mai hankali ya san kuɗi da wahala sai an ji jiki ake samu haka kuma wanda ta gaya ya rabe ka yana ma kyakkyawan zargoni shi sa aka ce wa amma za'ila fara tana da ya sai roƙa karka wulakanta in ba za ka ba ki ba ku kai wata bai ba ya kasance mai daɗi kuma ba za ka iya ba to ka yi shiru kada ka faɗa abin da zai fita ne ita dai aka samu wanda ya mai da abin ya zama sana'a har ya ya ya ya har ya kure ka da Allah sai ta kai da ta ga ba ta magana da Allah ya wa'ada da ita النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هؤلاء ya kawo wannan magana ya karke wa mumini kaza karke mai kaza karke mai kaza ya ce tsoron Allah ba a nan ya nuna zuciya ya nuna maka ne wannan da kake wulakantawa ba dan kana da kafi ko ki ko ilmi ko wani abu la'alla ki kuma inda Allah aqwa minka wa afdal sai a wajen Allah ya fi النبي صلى الله عليه وسلم يقول أجأس أكبر مكتوب له الأبواب لو أقسم على الله لأبره ذاك يوم يكون يكون gashin sa a jikin kule jikin sa duk da jikin kura in yanzu da famfa da kofa ana lekowa sai a dubura sai ma ya duro ana dubure shi kai ya zo amma a jikin ya zai Allah ba zai sa ya in da kai ce wallahi yau za a yi wa da Allah ne ya amsa ba da kuma an yi wa don me kun shi a wajen Allah ya girma ne ina akrama kun shi da Allah hafu tsoron Allah a zuciya ke haƙan amma yi fasiru wurin jawabin gaba kuma ya kamata su fasa a shi domin shi ne takawa ma wakara fi ƙalbi wani وصدقه العمل أقول لي أن السؤال زوجيا أي والسبب da yawa wani za ka samu ji mutum wasu laifi cikin sabon Allah cikin ƙiƙin sallah a kan lokaci don wata bukata ta shi da duniya da wani zai ce jama'a lokacin sallah ya yi ba za su ce masa wannan ba tsoron Allah ba mu da ka zama a nan karka ɗauka ba ma sallah jin tsoron Allah a zuciya in dai a zuciya yake kuwa lalle za ka ga cewa ta yi sallar a kan lokacin da ko da haka mutum yana aikata laifi ka gan yana yi gare mu je gare zuwa waya takwa a hu an da takwan tana nan a inda yake nunawa ya kamata kuma aikin sai fassara cewa na kai wata shi ba ba zai yi kana aikata laifi kuma ka ce zuciyar ka ta zuciya ba idan kai dan sha ne domin zuwa wajen su koye koye gaskiya kamar wajen ibada ne ko koye karya ne wani nau'i ne na ibada zo ka koye abin da yake ranka ka bayyana wani abu daban shi wannan nau'i ne na ibada suna suke kiransa tafiya mana ya iya kowa da shi ya rike da zama yau daga baya zai mai tusa abin da ya sai bisa da abin da yake ci muna lafiya a takwa ha muna dai mu gane cewa ne eh, lalle tsoron Allah a zuciya ke wannan abu ne da Allah ya bar wa kansa sani shi sa yake annabi yake mana Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila ajdadikum ولكن ينظر إلى قلوبكم أولا عليكم وأعمالكم Allah yana duba duka ta ku ne da ayyukan ba su bi tana da kyau kana duba ayyuka idan aikin da ma ya kyau to an yadda cewa da gaske take domin aiki yana iya yin kyau amma a zuci ba Allah aka duba ba kaga ya ba ta ce kuma a zuciya ana iya kudurta abu mai kyau abu zo aikata shi a ƙirga da kyau ka zo yin sallah da kyau nufin ka Allah za ka wa sallar amma ka ba kana karatu da kaga dama kana rubutu da kaga dama kana yin abu da kaga dama to wannan ya nuna ba ba Allah a cikin aiki to dole sai zuciya da aiki sun tsaftace sai aiki ya zama maqbulun inda Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta ba mu kai tsarkin waɗannan wuraren da annabi ya faɗi wannan ya maimaita kuma yana nuna kirjiyarsa domin nan ne inda zuciya ta take kuma inda ake so ta jawo shi ya sa yake inda kirjiyarsa ta mutuwa a cikin jiki akwai wata tsoka idan salu'at salu'at a ta mutuwa wa idan fasadat فسد الجسد كله على وجه ta تتي zuciya kuma zuciyar nan tana yin jiki ana wanke ta ana tsaftace ta kamar yadda riga take yi na kuluba ko ina alƙalba la yaklaku kama yaklaku sau zuciya na kuma ta yi yadda ya zama ba a gida jaye da yawa sai a tsaftace ta a wanke ta isa ne ke ce fasalin ma'a an yi jaddidan imanin kulubi Muka roƙon Allah ya jaddada muku imani ya ta kama fa muku shi zuciyar tana iya rikuwa musamman tana zaune inda laifi yake yawa yau an yi ka kauce mai gobe ka gani ka ce subhanallah mu ka gani har ma ya zama jiki in wani wata rana ma mun ka wani ya ce subhanallah ka ce me ya faru ne wanda fa da ne ba faru ka ga ya zama jiki كده الله يستوى النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر ya ci sarwa mutum ne a tsena shi ya ya ya ya jinjimo shari ya dora wa kansa ya isar masa wannan aikin da yake ga kuma ba alhaji da ya shi an yasira a kawo lakanta ɗan wasan mutum wannan kaɗai ya ita zama babban shirin da zai ke kuma a zaba yawan kiyama kullum mutum ya ala da mutum haramun duk wani mutumi a kan ɗan uwansa mutum haramun ne waɗannan abubuwa jan hukumu duk da jininsa ana ya kake shi an ce addam ana nufin ka gama da shi to haramun ne su kashe ɗan uwansa mutumi wa ilmuhu haramu ne ga ji mutunci dan uwanka musulmi ka mai kazafi ka mai zagi ka mai abin da bai dace ba duk wannan bai dace ba wa ne haka dukiyarsa shin ya masa dukiya ta hanyar wayo ta hanyar dabara ta hanyar tsada ko ta hanya da ta hakkin dan uwanka musulmi zai zo wajen ka ka tabbata zai zo wajen ka ne ta hanyar halal ko ya zo ta hanyar haram ni ma ka sani wanda yana da cikin wasu irin zubai wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai ya wasu jimman zubi da zunubin zai zama masu zai zama mutum ala kadai da mutuncin da wani mutum ta hanyar kuɗi ko ta hanyar jin mutum shi ya sa imamu nawawi rahimahullahu ta'ala ya kawo mana a cikin babu tawwa farko mana littafi mai girma sharadin tuba hijabu wanda na hudun shi ne tsakanin da ɗan uwan musulmi yace an yabra a min haqqin wa hudbihi yace ne ne ya ce masa in kana malan raddahu ilayhi aw talaba istihlalahu shi ka bayar masa ko ka nemi halatta masa ya ma ino ne zai zo same ka wallahi lokaci kaza na taɓa zuwa shagonka na ga inda kake ajiye kuɗi na ɗauke kaza a lokaci kaza ka aike ni da kuɗi in siyo abu kaza na ɓoye wasu na siyo abu da ke kai wannan ba lokaci kaza kana tafiya kan ke wado sai na tsaya a gai sai da gai nisa su tuka na ɗauka in abuwa irin wannan da yawa dole zai iya zuwa ya nemi wannan ya siyar a wajen ɗan uwansa la'alla ya ji duniya da kunyar duniya ahuwan ne kunyar lahira ya kamata a yi mutum da kada ya kunyar neman yafiya neman tuba a wajen dan wanda ka kuma cin mutunci wanda ya yi gaban ka sami shi wallahi yana nan ka wuce mun yi magana da ko ko mun ce sai kin ka ci ka kaza da kaza wata abuwa ne wata mai ne da ne muka ya ci ba ya ji maka mutum ba ka yi wannan ba a cikin mutum ya mutu ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ta azkar da tasbih da istighfari wallahi da yana da an bayyana iya ga idan ayyukan naka na lada suna da yawa da sai a ɗebi wasu a baki da saura da wasu ta tsira kike Allah ya kare mu yake inna Allah la yanzuru ila ajsadikum Allah bai duba jikin ku wala da kiba wala bai kiba wala ya rami wala bai rami wane dogo wane mai wane mai yi wani mummuna kau sai wuce a wajen Allah kuma duk burinka fa anta hasalun wa jamil domin Allah ya ce da kan talafta al-insan fi ahsani taqwim mafi kyan kira Allah ya dan adam ne don duk wani mutum ba zai kawai ce to da ma zama jan ko da ma ya zama gudi yana nan ne a hakan yana son a hakan. ba zai shi tsoron Allah ya bauta wa Allah sai ya samu kansa cikin masu jin daɗi da jin kaya a aljanna ya bauta Allah ke mana mawa wala ila suwaikum Allah bai duba kamannin wala na da kyau wala bai da kyau wala yanzuru ila qulubikum Allah yana duba zukatan ku wa amalikum da kuma ayyukanku kaga wannan hadisin ya tara abu da yawa da malam ya kawo su a babin ana jaddu da kuma ƙoƙarin tauraron zancen mutane ba tare da suna so ba a wani ruwa yake la ta hasadu kada ku rika wa juna hasada wala ta babu kada ku rika gaba da juna wala ta jassasu wala ta a anan ya kara da wala ta nafi wannan shi ne ƙari a abin sayarwa wani lokaci abin yadda ke faru tsakanin ne shago da irin masu tsaya ke zama ko kuma abokan da kuna da wani yayin da wani ya zo shago yana sayan kaya yana tayawa sai wani da yake ya san mai shagon sai zo ya ce ta wannan wannan abu yana da kyau misali a ce ka je sayan agogo ko kaje je sayan waya ko kaje je sayan yaji ko na abin da mai ciwon su wani ko sai zai duba ya gani da jiki ya jika wannan abu ai shekaran cewa ne ya siyo shi dubu goma nan ko bai dubu biyar ba abu kai kuma na Allah an ce maka dubu goma nawa ka taya sai kuma ka ji an ce wani ya siyo shi dubu goma ka ga da kana son tayawa da Allah ce ka goma kuma ya tayawa in da dubu biyar za ka ce sai ka ce dubu tunda dai haka ne ga shi ma wani ya siya dubu goma da dubu sama bayan da kudin abun dubu biyar ne a kai da da ka ce da wancan bai zai wannan magana ba kira ka ce biyar sun kuma a biyar ma amma sai zai ƙara wa abu kuɗi ba kuma ta yaga yi ba ya gaba kamar sun yi sako ya tafi abinsa shi kuma bai ta zai ji daɗi ka ji abu wani ne ka ga saboda haka ne ba ta ce abin ka ji tsawon farko na ce ma goma kuma kokari kake ka ja shi ma sai ji daɗi ya zai yi tafi wannan shi ne annabi annabi yake kada ku yi wannan wala tanajaju da kada ku rika yin annabi ƙara kuɗin kaya don mai tsaye ya hudaru da haka da kuma yin shirmata kunu ibada ma shi wala zama bayin Allah ya kuwan juna a shekarun yan uwan daga hatta sayar da sayarwa ana so ka zama mai tausayi ka zama mai wato adami haka kai ma mai tsaya shi yasa aka ce ai eh, Allah ya ji dan wanda kasuwan da samhan idza ba'a da idza yana da sauki wajen tsari yana da sauki wajen kaiwa kuma haka la'anci wanda suke da san sun suke tsari a ba su da raha sun zo kaiwa kuma yi ha'in da ويل للمطلوبين الذين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يحسنون sun je musamman masu awo wani zai tafi da mutum ya tafi daga garin yana zuwa kawai ne da wannan za ta auna mu da ya dawo kuma amfanin da akali zai koyi sai su ko ya aji da su kuma ne ya tafi da aka abu da ya fito mutum goma a can da mutum ka zai zama sha ga kuma karin kuɗi a kan mutum kaga ce zama dole kaga bai yi adalci to aka ci ma da biya yana da kyau ne wanda ya zama mai adalci wani zai zo sai kayan ta zai ce maka dubu biyar ne in abun ana sai da dubu biyu da kuma yaran ce kuɗin da kenan mai kaya dole ya ce to ka biyar ne da Allah ya zo biyar ya manta jama'a da wasu biyar ciwo ka ga kun zuciyar sai kama dabaru ne y'a da bayyana ya kuka yi kalma ka ga duk wannan bidan yana da kyau dai mai mutu juna mu zama ko ibadar ba shi kwana ne ba a yanki ba shi ta ba shi da wasu riwaya wala ta kawo ta'uru kada ku yanke zumuncin juna ku kasa a shi ne yanke zumunci ya sa a yi a cikin da ya bai zuwa da bai son da mutum da ne kuma ya masa sai mutum ya zo ya ci gaba mai da wasu da ya zaɓe ita bai ban da zaɓo ya ta yi wuro da kwanta ba a sa ka cikin masu sa da zumunci kai da ramuwa in ka zo rubu kuma ka zo wa wani ruwa ba ana so ne dai an yi ruwa sai yi kokarin zuwa ولا تجابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا وفي رواية ولا تهاجروا التهاجر التقاطع التجاور duk kusan dutse duk abu ne mai haifar da gaba kada mutum ya samu da shi kawo gaba a tsarin da ya sannan wala ya je ku abudun alabai wannan ma yana da cikin matsala yan kasuwa da yawa suke fadawa kada wani ya yi zumunci a kan cinikin wani wani na sayan kaya to ka jira ya gama ya zama nashi ka duba hikimar shari'a an yadda ma in ka sai abu to ka ɗauke shi daga wajen ya koma inda kake daga nan sai kai tunanin da yau magar da sai abu a shagon mutum ko ta sayar a wajen wannan zai iya haifar da wani abu daban. ka sai abu dubu ɗaya la'alla a wajen ko ne zai siya dubu biyu ko wannan sai yaushe ɗaya zo masa mai shi aja ma ya bar jayin abun da aka siya ko na fata mutum to ina ga wanda kuma wani bai ma gama sayan ba wani zai siya a kan nashi wani yana cinikin abu wani zai ce na ƙara kaza wani ma ce na ƙara kaza ta kama yadda bankuna suke yi in za su yi auction da gidan mu wani ko wani kayayyaki za a zo ne kawai ruwa na fada wannan ya mutu ne da mutum ke yin wannan saboda haka in ka ga mutum yana jirgin abu yana so ya tsaya kai ma abun kana sha'awarsa sai ka zo ka tsaya a wajen kuma ɗan kallo ya gama dayinsa mai kayan da jefa shi kuma ya ce to ba zan iya ƙara ba

shi ne sayarwar shi ma sai ga ya ga mutu da mutu wani duk ya samu kalu mutu shi kunan malam kuban jamma wani cikin wani hayatun duniya da zai ba kan kuɗi wanda ya fi sai ma mafi muni shi ne wani zai sayar mata ka ba da ma wani kuɗin a kan ya zama naka amma an ce mata sai gobe za ka ba wallahi inda wani zai zo bayan ka ya ba da kuɗin da ya fi naka sai ga an sayar mata ka ba wani ba zai ki kunya ba zai ce ka san mun kai mu da kafuwa ne ba ma san kaciya ka ajiye zuwa gobe wani ya zo in wannan tunanin garka ga gobe ka ce ba ka da kuɗi to shi sa ni ne na sayar masa ka wannan akwai yin amana a akwai rashin kwanciyaka da makamancin wannan da ka a hakura zuwa gobe ko da bai bi ko ya ce ko da ya zo ya ce ma bai da kuɗin ya hakura kuɗinsa bai kai ba da Allah Allah ya kawo masa wanda zai tsaya ki abin da ka bar shi don Allah to Allah ba zai haka ka haka dan tara ka je an Allah awwadahu wa khairu min duk abin da za ka bari idan Allah ne to sai Allah ya maka tauhi da mutum alkhairi Allah madaukakin sarki ya samu da shi حديث ندب عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو جئت أن تفسدهم yake wani hadisin kuma yana magana kan kada mutum ya rika ta tabbul al'aura kana kokarin samu laifin mutane al'aura dai mun san al'aura shi ne tsaron gun da yake koye a jikin ka ba ka so waje gani isa mutum ne ji kiransa private private part hmm. wani abu private wani abu ne da kai kadai kake so ka bugan shi ko ka more shi to saboda haka tunda ko kai kadai kake so ka more shi ka amfana da shi to bai kamata wani kuma ya ka tuso kai da ya more shi ko sai ya kai shi ko sai ya amfana da shi shi sa ke so duk abin da ya zama ɓoyayyen abu ne ba ka so wani ya gani an karfanta shi da aura ne ba wai dan ya zama al'aura ba dan ba ka so wani ya gani abu ne da yake bukatar sitir koyewa to wanda yake kokarin bin wannan ta tabbu al'aura ya gani ya wannan ya wannan to a kusan ta za ka za ka za ka farnata mutane me ya za ka farnata su yake la'alla zai yi wanan abun wanan mutumin kirki ne kai kuma ka je ka gano wani abu da yake a boye ka zo ka gaya masa me ya me faru kenan ka ga sai zama jaddar da yake shi ya dina soyayyar da yake masa ta tsoro wa ya kawo wannan kai ne kuma abu ne da ya a boye ba wanda ya sani bai da ko bai da ba wanda kuma da zai ɗaga hannu ya gaya wa allan allan zai iya yafi masa don da kai sahun abubuwan da allah yake baya yafi so da ko da a ce ka ma ganin ba ma da in kai ba ka ganin ne mai Allah ne addini koya mana ka koye ne man tattara musliman tattara ba fi duniya wa akhirah ka dan wanka da laifin to kai ƙoƙari abin da ya kamata ka yi babba shine ka rashi ka mai ya ji a wani ma bai ji ba sai ka kada bakinka amma ba ka je kana ya kwanan nan da kake ganin kamar muni ina a yi annabi musa ne a zani fir'auna a kuma wai ya ka wani iya ya zo in ya ga aibu Allah Allah yake a da wani kamar abun na cizonsa dole sai ya faɗa musamman kuma ya ga mutumin ya zo ana karrama shi a wuri shi kuma Allah Allah zai ya zai wuce wannan takbir ka ga wannan kayi sanadin ne lalata duniya ne aukin da an duniya ko dab kana dab da ta lalata su amma babu laifi in ka faɗi haka min babu haka misali mutum yana da yawan dan sace-sace kuma ya zo wajen kuna harka da kasuwanci da makamantan wannan ba laifi in ka ruwa mutane mutane hannun ka ne sanda ne a ɗanyi hankali ba ka san wurin da an haɗu ka zo na zo ne ya kamata a kiyaye kuma ba ne na ka iya gaya ma wani amma ba ni niyyar ka mutuncinsa da wulakanta shi ba akwai matar da take cutar da makwabtan da aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam iya tunna ko ba an faɗa ba ne wajen a ci mutuncin da gona don a san halin da littawakar mai shari'a don a nisanci shari'a in ka faɗi wannan ko kuma min babin min babin fatwa ta hanyar fatawa ta hanyar neman fatawa ka faɗi laifin mutum da kasan yana yi don hanyar fatawa don a yi fatawa a kan wannan a yi bayani a gane hukunci wannan abu duk irin waɗannan malamai suka ce ba laifi don ka bayyana hadisi na karshe a cikin wannan babi ya alibi mas'ud radiyallahu anhu أنه أتي برجل فقيل له هذا فلان تبقو لحيته خمرا فقال إنا قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به حديث حسن صحيح وأنا حديث عبد الله بن مسعود yana zaune aka zo sai aka ce masa haza ya tafkuru lihiyatuhu khamran ke kaga wannan mutum gemun sa hadda ta yake da giya A na saboda tsawon sha har ya bugu har sha kwararo mata har yana isa malakin ya kai kima ya kai nisa a shan giya Allah ya yi. don ka gane cewa zai duka irin waɗannan a cikin sabai ga an samu a cikin amma kuma hakan bai sa an zane ba bal ma wani da yake shan giya aka mata bulala aka ma wani aka saki aka saki har ma wani sahabi ne mutum ne mata annabi ya ce a ramani da cewa yana yayi kalmar shahada ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya za ka yi da wannan kalma duba girmanta ka sassauta mata saboda haka duk lokacin da dan uwanka yake laifi kullum ka rika nema masa hanyar tsira da yadda zai kuta ba ka ƙara taimakon shi dan akan ba saboda haka sai abdullahi masu ne ke cewa inna abdullina ta tajassus kaga da shi bai gani ba to kada ka kawo masa zuciya ga shi dai ya ya wuce ba jiya ce da shi ba ba ita yake zama amma wani yake gaya masa sai ce a mu an hana mu bincike ana mu bakwai bakwai sai dai walakin kin yau hamdana ce in wani abu ya bayyana mana na halin mutum na abu biki wannan sai mu mai hukunci da shi amma abin da ba mu gani ba to mu fawo mu abu da hukunci da ba sai mu bar wa aka lamarinsa shi Allah shi ya gani ya kuma sanya kuma ya ga dama zai gafarta in ya ga dama zai azabtar da shi gwargwadon yadda ya ga ya dace ya kuma tsirar da shi ma dama fi kalbihi imani wata a cikin zuciyarsa akwai imani sai dai an samu ne an samu wasu laifuka su ne goci Allah ya kare mu wannan babin ya kare babin da yake bayan sa dan uwan wannan ne mun ma yi bayani akan annahi an suri ban lil muslimina min ghairi darura karɓa wani don uwanka mummunan zato ba da dalili wanda muka ce al'asul fil muslim al-bara'a ita ka dan uwanka mummuni kamar da tsawon mutumin jirgi sai abin da ya bayyana ko da haka yake qala Allah ta'ala ya rabbi na amanu tadu kaseeran min al-dhann inna ba'd al-dhanni in wannan sannan hadisin ya kuma wannan fa inna al-dhanna aktharu al-hadith shi ma mun wannan da aka muka ce babu ɗan'uwan juna ne domin babu shi suna baito a raba su a tsawaita saboda haka wayannan su ne abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddare mu da yin su a wani dare da haka kuma za mu yi da aya muna fatan Allah mu yi sarki da ba mu lafiya ku da karanta wanda muke yi shi ne Allah ya mana saboda ba mu da alamin